Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu mai suna rayuwarmu a yau. Shirin da yake kawo muku zafafan karatu littattafan mu na Hausa ta inda zai faɗakar da ku, nishaɗantar da ku, gami da wa'azantar da ku masu sauraro. Tuna na, Umma Aimana. A wannan lokaci da muke ciki, muna ɗauke da ƙayataccen littafin nan mai suna Mutum a fuska. wanda yake zuwa muku a duk ranar Asafar, Wallafar shahararriyar marubuciyar nan Zainab Mustapha Musa. Sunana Umma Aimana, wadda ni ce zan ja akalar shirin a halin yanzu. Masu sauraro idan ba ku manta ba, a shirin da ya gabata mun tsaya ne yayin da Alhaji Ibrahim ya riƙo hannuwan Shatu zuwa gare shi, rungume ta yi cike da so da ƙaunar gudan jinin tasa, tare da faɗin, Aishat kina nan a raye, da rabon zan ganki zan rayu da ke, jini na farin ciki na, Allah bai yi tashin ki a hannuwa na ba. Haka ya ci gaba, gaba ɗaya mutane da ke cikin falon sun tausaya musu, domin ita ma Shatu kukan take yi. Alhaji Ibrahim ko da ya duba gun da uwar gidansa ke zaune, Hajiya Asiya ba ta ko motsi. Da sauri ya yi kanta haɗi da jijjiga ta tare da faɗin, Asiya ki tashi, ki tashi mana, ga ‘yarmu Allah ya nuna mana, cikin tashin hankali kowa ya yi kanta, shatu ce ta rungume mahaifiyarta. A nan ne muka tsaya yanzu za mu ɗora. Cikin wani irin yanayi take faɗin, Ummana, ummana, ki tashi, haba ummana! a yau fa na iso gare ki ummana. na, ban rayu da ke ba sai a yanzu nake fatan rayuwa da ke. Haka ta ci gaba da faɗin maganganu kamar wata zarariya. Alhaji Ma'aruf ne ya nufi gurin firij ya ɗauko ruwa roba guda aka yayyafa mata. Ajiyar numfashi ta shiga saukewa tare da wani irin yanayi kuka kuka dariya dariya ka hajiya Asiya ke yi rungume shi ta tare da faɗin dama ni na san 'yata na raye bata mutu ba domin ina yawaita mafarkinki Ina ji a jikina komai daren daɗewa zan ganki. Kalaman da take yi ya saka wasu daga cikin zubar da hawaye. Alhaji tsoho mai ran karfe Alhaji Bello Rabo shi ma ashe su manya a zaune kansa jingine a kujera. Jiran shirinsa da aka yi ne ya saka nufa inda yake, a zaune, ruwan sanyi aka haifa masa sannan ya farko haɗi da faɗin, ina take, gilas ɗin da ke sa ya cire, Shatu ce ta isa gurinsa, hannuwan ta yi tare da faɗin, Allah sarki ya Aishatu, ashe zan ga jinin Ibrahim kafin na mutu, daga hannuwansa ya yi sama sannan ya ci gaba yana cewa, Allah na gode maka da ina raye, ka nuna min gudan jinin ɗana, ya Allah ka toni asirin wanda ya yi salon raba mu da farin cikinmu, amin kowa da ke cikin falon ya amsa. Gaba ɗaya ‘yan uwa sai nan nan ake yi da shatu, kamar su haɗiye ta. In na tsohuwa kam, ita ma kusan ruɗewar ta yi, wasu na murna a gurin ta ba a magana, domin ganin ta samu ‘yar uwa. Bayan an natsu ne Hajiya Jamila ta basu labarin Shatu tun farkon haduwarta da Saifullahi har zuwan su a tare da kuma labarin da Shatu ta faɗa mata tun zamanta a ƙauye har zuwanta babu abin da Hajiya Jamila ta rufe musu. Kabbara suka sake yi kowa da ke wajen sai da ya zubar mata da hawaye saboda ta sha wuya a rayuwa. Alhaji Bello Rabo ne ya ce, Insha Allah ba za mu yafe ma duk wanda ya silar jefa rayuwarki a haka ba. Alhaji Ibrahim ne ya ce, A gobe ne za a yi taro na musamman Duk inda sauran dangina da ‘yan uwana suke, zan sanar da su domin su san ki, su ma ki gansu. Haka ne gaskiya kowa ya goyi bayan haka. Hajiya Safiya ce ta ɗaga waya cikin zumuɗi tare da faɗi. An yi tuya an manta da albasa. Ba a kira uwar ɗaki an gaya mata ba. Wace ce? Hajiya Jamila ta tambaya. Hajiya Lawisa mana ta ba ta amsa. Haka ne fa ya kamata a faɗa mata domin na tabbata da tana a wurin nan da kusan ta fi kowa murna a yadda ta damu da ɓatanta. Gaskiya kam haka kowa ma da ke agun ya faɗa. Layin ta hajiya Safiyatu ta nema, amma ba ta zuwa. Gajiya ta yi ta ajiye wayar. Shatukam ta ga ta rairaya da gata a gurin family da iyayenta da kakanninta. A yanzu jinta take yi kamar a wata sabuwar duniya. Duk wani kunci da damuwar ta Allah ya ɗauke mata su. layi shi kuma ba zama a wurinsa. gani yake kamar an tare masa shatinsa kamar an tare masa shatinsa domin har yanzu so yake ya san matsayinsa a wurin shatu domin ba ƙaramin hawaye wa santa ba ko da take dubawa wasu ruwa ne ta gani masu duhu suke ci gaba da tsiyaya daga ƙasanta cikin tashin hankali ta kai hannuwanta tana taɓawa layin wani alhaji ibrahim ne take nema gaba ɗaya a rufe suke har ta hajiya asiya to lafiya me ke faruwa ne ita tsawon zamanta da alhaji ibrahim wannan shine karon farko da ya yi tafiya ba tare da saninta ba domin ta san idan yana a gari da ya fito ofis yana a gida hanjin cikinta ne ta ji sun fara hausunawa. Sauran dukawa ta yi sakamakon wani masifaffen zafi da ta ji. Wayyo wayo na na ta ci gaba da faɗi haɗe da zafiya cikinta. Wani uban gogo ta yi sai ka ce mai shirin haihuwar ‘yan uku. Wani wawan ninshi ta yi sai ganin wani dunkulelen abu ta yi ya faɗo mata, kamar saran jini. Amma shi wannan baƙi ƙirin ne. Na shiga uku, me nake shirin gani haka? Wayarta ta ɗauka, layin rayi ta kira, Bugu ɗaya ta ɗauka haɗi da tambayar Hajiya Lawisa, lafiya kira cikin wannan dare haka? Ba lafiya ba, Hajiya Lawisa ta ce, tare da faɗin, ina son ganin ki ko a yanzu ne, domin maganar ba za ta yiwu a waya ba. Filis, rayi ki taimaka min ki zo a yanzu, ta faɗa kamar za ta yi kuka. To fa, kin san ku ko ƙarfe nawa a yanzu? Ki dai haƙura sai da safen ina tafi, rayi ta faɗa tare da ajiye wayar. Haka wannan abin ya ci gaba da faɗo mata, Tuni ganin haka ya tashi hankalinta, ‘yar aikinta dole ta nemo, ita kanta mai aikin ta firgita da ganin uwar ɗakinta cikin wannan yanayi. Haka ta ci gaba da wahala, domin duk wani saran abin zai fado sai ta yi uban yunkuri tukunna. A wahalce take har safiya, da safe rayi ta zo, ganin yanayin da ta sami hajiya Lawisa ne ya tayar mata da hankali. Lafiya Lawisa, wannan abu me haka nake gani? Alhajin bai dawo ba ne? Duka ta jera mata waɗannan tambayoyi. cikin cijewar baki saboda wahala da ƙyar hajiya lawisa ta ce bai dawo ba tun jiya nake neman sa a waya a rufe kin yi amfani da maganin da muka karɓo ne na yi ta tambaya eh ta faɗa da ƙarfi sakamakon wani sabon yunƙuri da ya taso mata ganin abin da yake faɗo mata ne ya sa da yi zare ido tare da faɗin lallai akwai babbar matsala domin kin san aikin bokan nan ba a saba masa ganin abin bai daina fito ma hajiya lauisa ba ga gashi a yanzu kusan ba a hayyacinta take ba ya saka rayi nemo direba don ya tafi da ita asibiti a kano kuwa a yau taro aka yi na musamman Gaba ɗaya family sun haɗu, na kusa da na nesa duk sun zo, shatukam sai hawayen farin ciki take yi garin tarin 'yan uwanta, kowa so da kulawa yake bata, domin kafkan na mahaifinta sun zo gaba ɗayansu kowace ta yi aure. Hajiya Fa'iza, Hajiya Hajara da kuma Hajiya Bilkisu. Kowa sai jan da yake yi a jiki tare da bata kulawa. Alhaji Ibrahim Rabo ya sa aka gyara masa tsohon gidansa domin komawarsu ciki. A yanzu Shatu kam ba ta da kewar komai saboda ganinta kusa da iyayenta da ‘yan uwanta. Abu ɗaya ne zuwa biyu a yanzu take tunani, take son ganin su, take buƙatar su a rayuwarta, Malam Habu da ya Faruk domin su ne masoyanta na haƙiƙa waɗanda suka so ta. A lokacin da ba su san ko ita wace ce ba, Allah sarki malam shine komai nawa, shine ya bani tarbiyya ya kula da rayuwata. Wai me ya rabuwar mu? ko a wane yanayi yake a yanzu hawaye ne suka ci gaba da tsiyaya a cikin idanuwanta alhaji ibrahim ne ya riko hannuwanta cike da so da kulawar tilon yar tasa tare da tambayar ta lafiya duk mutanen da ke a wajen baya ganin su yarsa kadai yake gani sun koyar da kai kasa ta cikin jin nauyi da kunya murmushi alhaji ibrahim ya yi tare da faɗi kar ki ɓoye min komai ki faɗa min damuwarki ni mahaifinki ne mai son kawo farin ciki a rayuwarki faɗa masa ta yi tana son sanin halin da malam yake ciki tana buƙatar ganinsa. Dariya Alhaji Ibrahim ya yi kafin ya ce, ki kwantar da hankalinki, ni kaina ina buƙatar ganinsa, amma sai mun ƙara samun nutsuwa tukunna. Kin ji? Goge mata hawayen ya shiga yi, murmushi ta yi, lallai iyaye rahama ne, kuma jin daɗi ne. Mm. A yau ita ce gaban mahaifinta da mahaifiyarta cikin families ɗinta, tunaninta ya katse sanadiyar ganin hajjiya safiya da ta shigo falon cikin tashin hankali tare da faɗin yaya A yanzu na kira layin Hajiya Lawisa ake tabbatar min bata da lafiya tana a asibiti a yanzu jikin ya yi hot sosai. Da sauri Alhaji Ibrahim ya mike cikin tashin hankali, sai a yanzu ne ya tuno gaba ɗaya wayoyinsa a rufe suke tun a jiya, ya san ko ofis sai an yi ta neman sa. Subhanallah ya faɗa tare da fita daga cikin falon gaba ɗaya. Ya faru ciwon zuciyarsa ne ya tashi sakamakon yawan tunanin da yake yi yawan sakawa rayuwarsa gaba ɗaya ya faɗa saboda damuwa da rashin son cin abinci da baya yi yana son saka ma rayuwarsa haƙuri amma ina yana jin ko zai iya haƙura da komai ba zai iya haƙura da shatunsa ba gaba ɗaya ji yake yi komai ya fice masa a rayuwarsa tunda ya rasa shatu domin ita ce first love ɗin shi daga ita kuma ya yi closing heart ɗin shi a yanzu yana asibiti hajjakam zuwa yanzu ganin yadda babban jikan nata ya dawo da yanayin da yake ciki ya saka ta fita sha'anin Mimi, komai za ta faɗa a yanzu ba ta ɗauka. Alhaji Usaini duk ya fi ɗaukar laifin ya ɗaura wa Mimi domin ita ce silar komai. Yana tausayawa halin da Faruk yake ciki domin Faruk yaro ne mai haƙuri da kawar da kansa ga komai yaro mai biyayya da gudun zuciya shi yasa kome yana iya tsaya masa a kai domin kawo masa farin cikinsa. A yanzu haka ya ba da cigiyar Shatu a duk inda take a nemo masa Mahaifin Mimi ne ke wannan tuni bayan ya dawo daga asibiti wurin dubiyarsa. Sadiya ce ta zo duba ya faru a asibitin ɗakin da aka ajiye shi na musamman ta shiga. Sallama ta yi a hankali ya amsa a bakin gadon da yake ta nufa. Tsayawa ta yi tana kallon yayan nata ganin irin fadawar da ya sosai. Sanni yaya, yaya jikin? Lafiya lau ya ce kafin ya juya zuwa gare ta, hannuwanta ya rike cikin wani yanayi tare da faɗin sis ki nemo min Aishat, na san kina ƙaunata, ba za ki so raba mu ba ina son Aishat ina ƙaunarta ba zan iya rayuwa babu ita ba please ya faɗa cikin wani yanayi da dauke da damuwa a fuskarsa Hawayen tausayi ne suka shiga tsiyayo mata a fuska. Ganin yadda soyayya ta sauya mata yayan nata lokaci guda, yayan nata da 'yan mata ke so suke bibiyarsa, yau shi ne yake haka a kansu, lallai dama irinsu idan suka fada tarkonsu, to gaba ɗaya suke zirmawa. sha Allah yaya ina maka fatan samun Aishat duk inda take, zan taya ka nema da addu'a, Allah ya bayyanar da ita. dan Allah yaya ka daina saka damuwa a rayuwarka, za a ganta da yardar Allah. Yar dariya ta yi kafin ta ce, Ka kwantar da hankalinka, Aishat ba ta da miji sai yaya na insha Allahu. Murmushi ya mai tattare da jin daɗin kalamanta tare da faɗin. Amin, haka Sadiya da sauran 'yan uwa suka wuni tare da shi, sai da yamma suka tafi. Mota biyu suka yi domin zuwa Abuja ganin Hajiya Lawisa, bayan Alhaji da Hajiya Hasiya har da Hajiya Safiyatu da Alhaji Ma'aruf da ƙannen Alhaji Ibrahim mahaifin Shatu har da Shatu gaba ɗaya tun da wuri suka bi hanya. Hajiya Lawisa gama a yanzu Gaba ɗaya yanayinta ya sauya saboda azabar da take ciki, domin bayan abin da ke fito mata mai kama da saran jini da take gani baƙi kiran a yanzu wasu ruwa ne ke fito mata masu mugun wari da hamami gaba ɗaya su kansu likitocin masu kula da ita ƙarfin hali suke yi gaba ɗaya ta yi duhu ta rame kusan halittarta ta canja lokaci ɗaya zuwa yanzu ta fi buƙatar mutuwarta da rayuwarta domin ganin yanayin da take ciki a madadin komai ya ragu sai ƙaruwa yake yi a yanzu ne take yin da na sani ta fi dubu a cikin zuciyarta abubuwan da ta shuka ne suke dawo mata kuka take yi domin ganin take yi ta zo ƙarshe iyayenta ta tuna da irin rashin kula da take yi da su domin Allah ya ba ta rufin asiri amma ba ta taimaka musu da komai haƙƙinsu ma ya isa aka a gare ta ko da suka isa Abuja darakta asibitin suka nufa ɗakin da aka ajiye ta suka shiga gaba ɗayan su tsaye suka yi suna kallon ta ganin yadda ta canza musu lokaci ɗaya bayan wani wari da suka ji yana dukan hancin nasu Cikin tausayawa suka isa bakin gadon da take kwance. Hajiya Asiya ce ta yi ƙarfin halin tafa kanta tana kuka. Me ya me ki Lawisa haka lokaci ɗaya kin canja mana wani irin kuka ne ya zo mata ganin yadda a yau take ganin Hajiya Asiya ta ƙara mata kyau da kwarjini. Kukan ta ci gaba da yi a cikin zuciyarta kuwa faɗi take Asiya da kin san mugun nufi na a ki da biki so kusa da ni ba da za ki fi kowa tsanata. ganin kuka ba mai karewa bane ya saka su ya saka su isa suna yi mata yaji. jiki cikin tausayawa Alhaji Ibrahim ne ya isa gare ta tare da tambayar ta me ya same ta wani irin ciwo ne haka domin likitan da ke kula da ita ya yi masa bayani komai tun kafin su shigo. Cikin nadama take yin kuka ta ki bashi amsa sai kuka a cikin kukan take faɗin Alhaji Hajiya Asiya ku yafe ni don Allah ko zan samu sassaucin abin da nake ci kuma kallon ta yayi to dukansu ba wanda zai ce ga abin da ta yi masa a rayuwa. Hajiya Asiya ce ita ma cikin kuka take faɗin, ni Lawisa ba ki min komai ba a zamana da ke sai godiya, saboda irin yadda kika nuna min so da ƙauna da kulawa ni da 'yan uwana. Girgiza kai Hajiya Lawisa ta yi, tare da faɗin, ko ɗaya Hajiya Asiya, ni ban cancanci godiya a gare ki ba, domin komai nake miki ina yi ne domin biyar buƙatar raina. Cikin mamaki kowa yake dubanta saboda jin kalaman da ke fita daga bakinta. Sannan ta ci gaba da cewa, iyayena na gaskiya waɗanda suka haife ni suna a ƙauye, wacce kuka sani ƙanwar mahaifiyata a wurinta nake ita ɗauko ni daga birni, ita ta ɗauko ni daga ƙauye zuwa birni. A cewar ta zan fi wayewa da sanin rayuwa. Tunda na shigo birni na waye ina harka da 'ya'yan manya saboda kasancewar ni kyakkyawa ce. Ganin haka yasa na ji har bana so ana alaƙanta ni da ƙauye. Na yi ƙawaye sosai kala-kala, tuni na san bariki da zaman cikinta, ƙawata ɗaya ce wacce muka shaƙu sosai da ita, wato rayi, dukkan ku nan kun santa. Tunda idanuwana suka sauka akan alhaji, na ji duniya ba wanda nake so kamar sa, kasancewarsa kyakkyawa ga kuɗi, idan har na aure shi na huta, Wurin bokan da muka saba muka tafi domin ya yi mana aiki a kansa. Ko da ya duba min ya tabbatar min da son da ke tsakaninsa da matarsa tare da faɗin dole sai an dasa masa son aure na a rayuwata domin saboda son da kake yi mata idan har ta ce ba ta son auren to ba za ka iya haƙura da ni. Wani turare ne ya bani wanda zan yi amfani da shi zuwa wurinka da shi. A cikin sa'a na samu ka amince min da cewa za ka aure ni. Dama boka ya faɗa min cewa dole sai na haɗa da biyayya, Mutuƙar ina son ci gaba da zama da kai. A rayuwata ba na son Asiya, na tsane ta tsana mai tsanani saboda komai za ka ce ita. A lokacin bayan auren mu ba a daɗe ba, da hajiya Asiya ta samu ciki, na yi baƙin ciki sosai domin na so a ce cikin a jikina yake tun a lokacin nake tunanin yadda zan yi domin cikin ya zube domin na fi son na fara haihuwa da kai ina ganin haka zai sa ka so ne sannan burina zai cika na son tara abin duniya haka na shiga na fita a wurin bokaye har na yi nasarar karɓo maganin da na zuba mata a ƙofar ɗaki wanda ta tsallaka cikin ya zube Ganin haka ya min daɗi sosai, na shiga farin ciki mara misaltuwa a ranar, amma a fili na nuna damuwata akan haka. Duk wani tattali da nake nunawa, ina yin haka ne domin domin kar a gane mugun nufi na Duk wani makilci ina yin sa ne a ɓoye. Sannan ta ci gaba cikin kuka tare da faɗin, lokacin da kika samu ciki na biyu, haka shi ma na karɓo magani a gun boka, wanda ya ce na yi turaren sa. Bikin eh, haƙe hayaƙe sai dai wani cikin amma ba wannan ba. Haka na gudanar kamar yadda boka ya umarce ni na yi. Ban jima da yin turare ba, aka zo nema na akan mu tafi asibiti jini na yi miki zuba. Wannan magana da aka faɗa min ta fi komai yi min daɗi. Har da shewa na yi ta farin ciki. A dai ranar ba mu fito asibiti ba, sai da aka tabbatar mana da zubewar cikin. A lokacin kika samu ciki na uku, a lokacin na tafi asibiti domin a duba ni lafiya. har yanzu ko batan wata ban taɓa yi ba a binciken da aka yi min ne aka ce mahaifata ta samu matsala sakamakon ƙwayoyin da nake sha a baya na hana ɗaukar ciki wannan maganar ta tashi na ƙwarai, amma ban yarda ba domin bokayen da nake zuwa wurin su sun tabbatar min da zan haihu Na yi baƙin ciki, wannan cikin da kika samu, duk wurin bokan da na tafi domin su bani maganin da zai saka cikin zubewa, magana ɗaya ce, wannan cikin ba zai zube ba sai an haife shi. Sai da muka tafi wajen wani hatsabibin boka ne ya bani wani turare ya ce idan kika haihu in sha ba ma duk abin da kika haifa, to a lokacin shi kuma zai gudanar da aikinsa, domin ya faɗa min su za su halakar da ko meye, wannan magana ta sa ni farin ciki. Bayan kin haihu da kwana biyu, ganin irin arzikin da kika samu a wurin jama'a ta dalilin haihuwa musamman kyautar kamfanin da Alhaji ya mallaka ma jaririyar ya saka min shiga cikin kunci da damuwa a lokacin ne nake ta neman yadda zan shafa ma jaririyar maganin da na karɓo gumbuka. bayan na ga shigar gun wanka a lokacin masu aiki ba sa nan yasa na tafi gurin jaririyar na shafa mata maganin ina shafawa ban tsaya juyawa ba na fito domin jiran mai zai faru Masu sauraro, duka-duka abin da ya a kenan a cikin shirin namu na yau, mai suna rayuwarmu a yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin.